bismillahi Rahmanu Rahim. Sangar ta ce, Babi na ashirin da bakwai. Suna zuwa ya faɗa ma sakatariyar da ke gaban ofis ɗin tafa Fawa sunan shi. Hakan ya sa ta ce ku shiga ya riga ya ce min zaran ka zo na bari ka shiga. Godiya ya mata ya wuce ya shiga ofis ɗin da sallama yana riƙe da hannunta. Ofis ne babba da ke ɗauke da wasu irin hospital machines, sai kuma wani tsohon da akalla zai yi 65 yana zaune kan kujera yana wasu rubuce-rubuce. yana ganin ayan ya ije biran ya washe baki yana kallon bilkisu da ayan ya ce masha Allah san kalle ka kai da matarka abin sha'awa kana ma abokinka faɗa kuwa dan murmushi ayan ya ce dadi ina kwana bismillah ku bismillah dad fawwa sai nuna masa kan kujera zama ya bayan ya zaunar da ita sai da suka zazzauna sannan dad fawwa sai dube ta yanda take kallon ayan har lokacin a hankali ya kalla ayan ya ce cire mata hijabin san na duba ta Oke ayan ya ce ya miƙe tsaye hijabin ya cire mata da yake ba dan kwali kan nata. Tashi dat fawa sai daga kan kujerar shi. Bayan ya ɗau wani irin touch na likitoci ya zagayo ta inda suke a tsaye, jiyar da kanta ayan yayi hakan ya sa ta kifa kanta a cikin shi. Ta kankame shi. Ɗora hannu akan ta dat fawa sai ya haska wurin ciwon ta da ya warke. Sai dai tabo ya kalli wurin na kusan 2 minutes. Sannan ya koma kan wurin wani babban drugs cabinet da ke ɗakin. wani allura ya ɗauko ya ja sannan ya dawo ya ce zan mata allurar nan baccin minti goma yake sawa saboda na sa kanta a mashin ɗin can gyaɗa mai kai ayan yayi ya miƙa mai hannunta sanin a hannu ake allurar sai da ta yi ihu da taya allurar ana yi kam sai bacci kan gadon da ke jikin mashin ɗin ayan ya shimfitar da ita Da fawwa sai kunna wani kwamfuta ya kunna mashin da aka jingina kanta a ciki. Wani irin jan wuta ya haska kanta ɓawu. koma wajen kwamfuta da fawwa sai ya ce ma a zo ka ga. Da sauri Ayan ya ji abubuwa ya nuna ma Ayan ta kwamfuta ya ce, tana last stage ɗin recovery ne ma yanzu. Kaga wannan abun shi ke blocking memory ta once ta fara flashing back. wata yanzu iya eh maganan yana kashe kwamfuta yana tafiya, Ayan na biye da shi. Har zuwa wajen mashin ɗin ya kashe shi ma sannan ya jiyo ya kalli Ayan ya ce, yanzu akwai wasu magungunan da zan bata bacci kawai za ta yi ta yi sai dai tana tashi ka bata abinci da sake komawa har brain ɗinta ya dawo Anything da zai tada mata da hankali ko tsorata ta avoid it. Take her to a serene palace, ka gane. Ba ka ga da according to yanda ka faɗa min tana abu kamar yarinya su tsalle-tsalle murguɗa baki etc. Yanzu kuma after abin da mam ɗinka ta yi ya sa ta dawo this ba yanzu pronoun haka za ta dawo disquiet saboda she is in the middle of warkewa da komawa kamar da idan ka lura yanzu ta manta abin da ta sani bayan ta yi losing memory ta manta wanda ka ce shi ya tsince ta duk ta manta ta mance face ɗinsu ko abin da big mom ɗin ta maka ta manta kai ma da kaga tana ta kallo haka tana yarda da kai is because kai ta fara gani bayan ta farfado so always keep her happy a hankali za ta zo ta fara ma magana ko me take so ka bata yanzu maganin nan zai hana ta yawan ciwon kan da take yi idan tana kokarin tuna da hakan zai bata dama ta tuna da kyau without any damuwa ko matsala after two weeks sai ka kawo min ita murmushi ya ce mun gode sosai dadi na gode bubuga kafadar shidar fawwa sai yana dan dariya daidai lokacin da ta farka tana kallon ɗakin wajen tebul da fawwa sai shi kuma ayan ya wurin gadon ya sauko da ita ta saka takalmi tana rike da shi suka dawo kujerar hijabin ta ya dauka ya saka mata sannan ya zaunar da ita prescription sheet da fawwa sai ya yaga ya rubuta masa sunan wasu magunguna guda biyu karba ayan ya mai godiya sosai suka yi sallama suka tafi a famasi asibitin ya tsaya ya sai maganin kusan dubu tamanin ɗaya dubu hamsin da biyar ɗayan kuma dubu ashirin da biyar ta pos ya biya ya karba suka fito daga asibitin a mota ya saka ta sannan ya zagaya shi ma shiga ya tada a gaban wani pastry shop ya shiga ya siyo mata different desserts sai bata tun a mota take ta sha tana lashewa sai kallonta yake yana murmushi a fakin lat ɗin asibitin sai ya fakin wuyar shi da ke ringin ya ciro pos ne hakan ya sa ya ɗauka sai zuba wa pos shagwaba yake yi idanuwan shi akan ta yadda take shan ice cream ta kusan 30 minutes yayi suna magana da pubs kafin ya fito daga motar ya zagayo ta site ɗinta ya buɗe karɓar ledar yayi ya karɓa ice cream ɗin ya rufe ya kakkaɓa jikinta da ta ɓata sannan ya ciro ta daga motar ya rufe suka yi cikin asibitin office ɗin shi suka yi iya cikin bedroom ɗin da ita magungunan ya buɗe ya karance leaflet din tas sannan ya ɗauko ruwa ya bata ta sha da kyar ya zauna kusa da ita da sauri ta hau kan jikin shi ta kankame shi rungume ta ba ka yana shafa ta kafin good twenty minutes barci ya ɗauke ta murmushi ya kwantar da ita ya ja burgo ya lullube ta ya rage mata AC sannan ya kwashe ice cream ɗin ta ya saka a fridge kafin ya sake dawowa kan gadon ya mata addu'an bacci ya wuce ya fita daga ɗakin stethoscope ɗin shi ya ɗauka daga kan tebul ya fice daga ofis ɗin shi zuwa wat sai bayan ya yi azahar sannan ya dawo ofis ɗin ringin ɗin da yake gani a wayar shine ya sa ya duba sunan big mom da ya gani ya sa ya kafe sikirin ɗin wayar da ido har wayar ta katse bai ɗauka ba sai da ta sake kira a karo na biyu sannan ya fikin ya ɗora a kunne daga ta ɗayan ɓangaren mami ta bashi da kuka ta ce my boy shiru bai ce komi ba cikin kuka sosai ta ce my boy na san na ma laifi amma dan Allah ka yi hakuri ka yafe min ban da lafiya ban san ko mutuwa zan yi ba na san na yi kuskure like how on it ma zan yi yunkurin kashe matar ɗana guda what is wrong with me Boy, please forgive me dan Allah ka yafe min kana ji na. Dallam shi ido ya sai kuma ya bude sai sai ta muryar shi ce shi kenan big Man, komi ya wuce. Wani ajiyar zuciya ya ji ta sauke ta ce alhamdulillah Allah na gode ma ya jikinta. A hankali ya ce fine ta warke. Ke cewa da wani sabon kukan ta yi cikin kuka ta ce kuna ku ne na gaba ku dawo gida ba jiya dan shiru sai kuma ya ce i a can maka kwana. Kira kai ta yi ta ce to ka gaida min da ita sai an jima. katsa wayar ta yi ta sa hannu ta goge hawa da take yi da sauri ta lalubo nambar bala da ya kusan tuyis kenan ta yi bulokin ɗin shi an bulokin ta yi ta yi dailin namban bayan ta shiga bayan ta ta kulle sai da kiran ya kusa katsewa sannan bala ya ɗauka kafin mata ta yi magana ke ce da dariya ce kenan saƙo na ya girgiza ki wannan da kika kira da rana tsaka wani saƙo kuma big mom ta tambaye shi tana wani irin sha shashan kamshi yau tun asaba na ba mu wani da na gani ya fito da mota envelope da da ke ɗauke da saƙo na baki. Dafa ƙirji Big Mom ta yi ta ce, Na shiga uku, uban wa zai karɓi saƙon? babu wanda ya kawo min wani abu kuma ayan bai kwana a gidan nan ba alhaji ma baya gari to wa ka ba sakon kar ka tona min asiri shi ma shiru yayi sai kuma ya tawa baki ce ko ma mutum ya bude ya gani ba zai gane komai ba ya tambayar cikon kuɗin mu nayi nan ya sanar da ita abin da ya rubuta dan ajiyar zuciya ta sauke duk da haka bata natsu ba a natsu ita ce ka san me yasa na kira ka sai kin faɗa so nake kaman aiki wannan karan da kuskure don yarinyar nan bata mutu ba tana nan a raye yanzu ma haka suna gidansa ita da mijinta yaron alhaji kai hajiya tsawa big mom ta daka mai ta ce dakata kaji so nake ka kwashi yaranka ku je gidan ka kashe min daga matar har mijin dan na riga na kwafsa jiya da yasa duk ana zargi na gwara su mata in san saura alhaji da firdausu suka rage da zaran su ma na gama da su kaga ai dukiya ta dawo tawa i don't need any of their signature anymore ka tabbatar ka kashe min su ta yadda ma za a zaci ku yan fashi ne kun zo sata da zaran ka gama ne confirming date din su wallahi wallahi yau din nan ko kwana ɗaya ba zan ƙara ba zan aiko ma da miliyan goma sha hudu wani irin dariya bala ya ce an gama hajiya yi kwantar da hankalinki kamar kin yi bako ya mutu kamar mun kashe su mun gama ki siyo kafa ne ki ijiye sai an jima zan je na shirya an jima da daddare mu je farauta ya katsa wayar wani irin murmushi ta ta fito daga bayan ta kwanta akan gado tare da jan bargo ta lullube don rashin lafiyar ƙarya take yi ba a ita ta tashi daga baccin ba sai bayan sallar magariba lokacin yana zaune a gefen gado rike da laptop faduwa da ta jikin shi ta kankame shi yasa ya murmushi ya soke ajiyar zuciya ajiyar laptop din yayi ya jiyo tare da dago ta daga bayan shi ya daura hannu a wuyanta ko da zafi amma babu kis ya mata a ido da sauri ta limshe idan daga ta yayi duk jikinta ya saki ya ce mu je ki wanka ki brush ki zo ki sallah sai ki ci abinci ko wife." kallon shi kawai take babu ko kyafta ido hannunta ya rike bayan da ita Tutfas ya sa mata a toothbrush ya bata ta fara yi sannan ya haɗa mata ruwa mai zafi tana gama ya zagayo ta bayan ta ya ɗaura kanshi a ta wurin wuyarta a hankali ya kai hannun shi saman zubdin doguwar doguwar rigarta murya can ƙasa ya ce yi wanka zage zubɗin yayi ya yi har ƙasa hannun shi da ke da danshin ruwa shafa a bayan nata yana wani irin tafiya da su dukawa ya wanke ta tas ba tare da ya shiga ruwan ba sai kallon shi take sai da ya gama ya ja tole ya nannaɗe ta sa ta alwala ya fito da ita wata yar figigiyar sotfin rigar barci ya saka mata idanun shi a akan kirjinta da kusan rabin shi na waje zani ya ɗauka ya ɗaura ya ɗaura mata ya saka mata hijabi ya sa ta akan dattuma ta fara sallah shi kuma ya buɗe foot ta ya ɗebo mata farfesun ganda da mami ta aiko da shi na ta ɗazu da yamma da kuma fruit juice shi ma wai duk nata ne don taɓa baki a hankali ya ce pops i miss you mami ba ta ji da ni ajiye abincin yayi ya koma kan gado yana jiranta ta idar tana idarwa ko hijabin bata cire bata fado faɗo kan shi da kankame shi ta lamu a jikin shi shafa bayan ta yi ta taro hijabin ya cire mata ya ijiye gefe ya kawar da ita tsaye zanin ya wani irin zari yana shafa shafaffen cikinta ya ijiye zanin yi ya ja ta suka zauna akan sinta kafes farfesun da mami ta mata da fruit ɗin lemun ya bata karɓa ta ta fara ci a hankali shi kuma kofi kawai ya haɗa yana sha yana kallon ta don baya wani jin yunwa sai da suka kammala sannan suka yi shirin barci rungume ta yi yana shashafa jikinta ajiyar zuciya kawai take saukewa kafin ta buɗe bakinta a hankali da kyar wani tafko harshen shi da yake ta lashe listinta da shi kankame ta sosai ayan yi kamar zai komar da ita ciki ba tare da ya raba bakinsa ba ya zara yan rigar baccin da ke jikinta ya ci gaba da wasanni da ita da kira shiga tsawa ganyen da take a matsi ya dinga yin yanda ya so da ita don ko kaɗan baya hayyacin shi wani irin azababban da ake yi ya sa mai gadi ya fito da gudu daga baya yana kokarin ɗaura mazariyar wando ƙara hon ɗin aka yi da gudu ya fita yana mamaki ogane yau ya ya zo gida to amma ai wannan ba hon motar shi bane makulli ya sa abu da karamar kofar sannan ya bude dan ya fara ganin waye yana budewa wani irin azababban sauri ya rufe dan na kofar yana kokarin mai da makullin ya kulle turo kofar da aka yi ya saki ya sabace daga hannun shi ya fara kasa da wani irin mungun gudu ya kwasa ya rudewa gadin yayi duk ya haukace katotan kejin wanke ayan da ya gani ya bude ya tsugunna ya rarrafa ya shige ciki ya rufo a hankali jin tafiya a gadon din kowace addu'a ya zo bakin shi yake jikin shi na barbar kara shigewa bango ya ciro totalite ya wayar shi da ke aljihun gaban riga tsabagen rudewa da kare ciro nambar da ya sebin da oga ya kira ringin wayar shi da ke kan beside ruwa yake amma tsabagen abin da yake yana flipping bilkisu up and down like a Gwelga bai bari ya ji ba. ya kira nambar ayan kusan sau biyu ba a ɗauka ba tunawa da yi lokacin nan da abun ya faru na farko sifi ya bashi wani namba duk lokacin da ya ga mutane ko da wani irin abu wanda bai kamata ba ya kira su ciro nambar yayi ya kira ringin biya ka dauka inspector Usman Ma'azu ta yaya za mu bada wata gudunmawa a hankali muryar shi na rawa ta officer sun sake dawowa gidan Ayana dan Alhaji Gwanaye wallahi har da bindigogi karan bude kejin wankin da aka yi sa saki wayar a kasa yana ihu budewa aka yi ɗaya daga cikin sai sa hannu ya finciko kushi hakan ya ya fito jikin shi na rawa ya bar wayar a ciki wani irin kallo mai ta cikin mas din fuskar shi ya ce ko ka faɗa mana inda masu gidan nan suka boye ko mu kashe ka daga kitchen ɗaya daga cikin sai ce kawo shi nan ne Aminu. Jan mai gadin yayi ya shiga da shi cikin kicin din ta kofar gadin. Wani plastic kujera suka daura shi a kai akai gabaki ɗaya mai gadin ya tsure sai kallon yadda su biyar ɗin suka zagaye shi yake wanda yake kyautata shi ne babban su ya kalli wanda daga cikin su yace je ka rufe gate da kyau ta yadda idan suka dawo daga koma ina ne suka je za su shigo gidan ba tare da sun kawo komi a ransa ba. Dan wallahi yau sai mun ci miliyan sha hudun mu. Da sauri ɗayan ya juya ya fita shi kuma ya ɗau waya daga cikin manyan haɗaɗɗun wuƙaƙen da ke makale a bango ya tako zuwa inda mai gadi yake zaune a tsakar kicin din kafar shi da ke sanye cikin wani bakin boots ya take cinyar mai gadi da shi wani irin azababin kara mai gadi ya sake hakan ya sa bala ce da zafi gyada mai kai yayi a wahale yana kallon wukar da ke hannun shi yana wani irin shafawa cikin wata irin arniyar murya bala ya ce abu ɗaya nake so kai ka faɗa min in ka faɗa min gaskiya zan makare in kuma ba haka ba har lahira zan kai ka ƙara murji cinyar da ƙarfi tare da ɗaura hannun shi akan baki alamun karya mai ihu ko ƙara hakan ya sa mai gadi ya ya azabar bala ya ce ina suke ina suka je yayi maganar yana ma bala wani irin kallo hannu mai gadi ya ɗaga sama ya ce wallahi wallahi kai na rantse da Allah wallahi ogana baya nan ya daɗe rabon shi da gidan wani irin mari bala ya falla mai sai kuma ya ciro bindigar da ke makala a bayan wandon shi ya saita bindigar a goshin mai gadi wanda ya kamar ma ya mutum ne tsabagen firgita bala ya ce dama ta ƙarshe nake baka ko ka faɗa min inda suke ko na yanke ma numfashi wani irin kwalalo ido mai gadi ya a ruɗe na wani irin nishi ya ce yana gidan alhaji yana gidan ubatai wani irin tsaki bala ta sai kuma ya sa wukar da ke hannun shi ya yankai a cinya sai ga jini ihu mai gadi zai yi ya sa hannu ya buge mai baki ya ce suna ina ka gaya min gaskiya ko yan kashe ka hannu ya sa ya shaƙe wuyar mai gadi ya ce ina suka fita suka je hajiya ta ce min suna gidan nan faɗa min ina suka je ko sun laɓe ne a wani wuri a gidan nan ka faɗa min mai gadi kuka yake wiwi shi nan azalin shi ne ya zo cikin kuka ya ce wayyo Allah na in na roba zan ƙara ganin ki ba matata wayyo Allah ka taimaka min wayyo Allah na Tsaki Bala ya ce ful, bindigar ya ƙara saita ya danna a goshin mai gadi zai yi fulin trigger kukan motar polis ɗin da suka ji ne ya sa gabaki ɗayansu suka ruɗe. Bala ya ce polis, polis wa kira polis. Kuma tsere kafin su fito wani irin naushi ya sakar ma mai gadi a hanci. A take yanke ya zo mai yi tsaki ya ce police. fita suka yi da sauri suka bude kofar gicin suka fito suka yi tsakar gidan don su shiga motar su da gudu polisawan da suka gani kusan goma sha ashe tuntuni suka zo suka yi fakin a waje yanzu ma da gangan suka kunna karar motar saboda su tsorata su fito da sauri bala da yaran shi suka labe abin ko kirjinan suna bugun bala'i ganin polisawa sun yi satin bindigogi jira kawai suke yi a fito wata sifika sifi ya ciro ya rike ya ce ku ba mu haɗin kai ku yi saranda ku ijiye makamanku a kasa yau dubun ku ya riga ya cika wani irin nishi dukansu suke yi na tsoro bala ya ciro bindiga yana saitawa sauran yaran nashi ma haka da gudu suka fito daga bangon da ya raba su da polisawan ya fara harbin polisawan yana gudu zuwa wajen motar su sauran ma yaran shi suna harbin su suna gudu suna bin shi a baya su sifi da yaran shi da suka tsugunna suka kare kansu da marfin motar su suka ciro bindiga su ma kwanciya sifiya a ƙasa ya saita kafa daga cikin kafafun mutanen da ke gudu ya harbi wani kafa zubewa wani daga cikin siya a ƙasa yana ihu bala har ya shige mota yana ƙoƙarin kunnawa ta kan shi kawai yake da sauri biyu ma suka shiga motar kafin na uku ya shiga shi ma sifi ya harba kafar shi daidai lokacin bala ya kunna motar ya wani irin azababban ribas ya buga gate din ya fice ya kwana ya fita wasu polisawa sifi ya sa suka ɗau motar suka bi su shi kuma sifi da sauran tim ɗin shi suka sai ta bindiga akan biyu da suke zuba a ƙasa suna ƙoƙarin ɗaukar bindigar su kafa sifi ya sa ya cillar da bindigar wani gefe wani polis ma ya ma bindigar ɗayan haka aka ɗaga su sifi ya sa masa ankwa a hannu wani kuma daga cikin polisawan ya kawo wani abu ya yaushe inda aka harbe su a kafa a dake jini sosai gudun kar su mutu sannan suka daga su suka saka su a mota suka hedi kwatas nasu sauran polisawan kuma suka yi cikin gida don dubo mai gadi da ya kira su yayin da cp ya kira abba da yake yana da namban shi na waje ya faɗa mai abin da ya faru a take abba ya ce yanzu nan zai kira pilot ɗin shi su dawo ina we hope my boy and his wife are okay a hankali cp ya ce yes thank god ba ma sa gidan yanzu zan kira su ya katsa wayar ayan ya mungun yin nisa duk kiran da aka mishi ko ɗaya bai ji ba sai da ya gamsu sannan ya kwanta a gefe Rike su da ya malili sai sanya ta a jikin shi yana shafa bayanta. Ko minti ɗaya bata ƙara ba wani haɗaɗɗen bacci ya gaba da ita. Tana sauke ajiyar zuciya. Ringin da wayar shi ta ƙara ya sa ya miƙa hannu ya janyo wayar. Da ƙyar ya ɗauka ya kawo ta ta gaban fuskar shi ya kalli sikirin ɗin. Sifi da ya ga yana kiran shi ya sa ya kalli time uku saura. Bikin kwal ɗin ya yi daga jiyayyar muryar shi ya ce hello. daga ta can site din sai ya ce ayan hob lafiyar ka kallo duk mun damu alhaji ma ya kira ka ya ce mun baka ɗauka ba a hankali ya ce amfani me ya faru kake kira na addis hawa operation muke yi a gidanka yanzu haka muna gidanka wayannan mutanen da suka taba zuwa suka dauke birki su ne suka dawo da motar su ban din nan mai plate number da muka yi ta kinnot that time ƙara ware idan shi sosai ya kwantar da bilkisu a hankali tare da jan bargo ya rufe ta da bargo ya tashi ya zauna a bakin gado kirjin shi na buga ya ce what eh mun ci nasarar kama biyu an tafi da su station don cire bullet din kafarsu sauran sun gudu duk da tun dina sun bi su ba su ci nasarar kama su ba sun tsere yanzu market man ɗinka ake ba mu taimakon gaggawa don shi ya ma kira mu da zarar ya tashi mu ji ko za mu iya samun wani information daga wurin shi da zai amfani aikin mu yanzu dai kana ina a hankali ya ce ina hospital cp ya ce good stay here i will keep you posted mahaifin kama ina hanya ya katsa wayar tashi ayan yayi daga kan gadon what me suka zo yi a gidan shi so suke su kara kidnapping ɗinta again don sun ji ta dawo to amma ya faɗa masa ta dawo e no no he can't sit here and do nothing Hainat tuno waye yake son halaka mai mata da sauri ya shiga bayi, wanka ya haɗa wani ruwan zafin ya fito. Cikin bacci ya dauke ta ya bayi da ita ya saka ta a ruwan zafi kaɗan ta bude ido ta kalle. A hankali ya saka mata kis a goshi sannan ya fita daga bayan da sauri zanin gadon ya cire ya shimfiɗa wani. ya koma bayan ya mata wanka ya fito da ita daure a tsohuwar bacci take yi wani dogon rigar a tamfai saka mata sannan ya kwantar da ita a gadon ya rufa mata bargo sannan ya shirya cikin ƙananan kaya ya sa takalmi ya fesa turare ya dau ki ya fice waya ya ciro ya kira nurse samira a bakin ofis din shi ta tarar da shi kes din ofis din ya bata ya ce please ki dinga taya ni duba ta i'm going somewhere please don't tell anyone he is here and kar ki bari ta fito ko da ta tashi karba ta ta ce okay ba matsala dakta da sauri ya wuce ya tafi Mutanen da ya gani a unguwarsa da yake shiru-shiru polis na musu magana akan su koma gida babu wani matsala Don karan bindiga ya fito da su ya sa ayan ya fakin da sauri ya shiga cikin gidan da ya ga polis sun huhu da bango wasu a ƙasa da yake akwai hasken nefa ɓawo da yake polis hawan sun san shi ba su hana shi shiga falon ba sifi ya gani tsaye ya foldin hannu a kirji yana kallon wani likitan polis da ke ba ma mai gadi da duk hancin shi ke jini taimako da sauri ya wurin ya karɓi abin hannun likitan kamar zai yi kuka ya kalli mai gadi ya ce Isiya ya ma kasa magana sai taimakon da ya shiga bashi. Sai da ya tsayar da jinin sannan ya sa mai bandeji ya gyara kafar da suka yanka. Sifi ya ce ba na ce kar ka zo ba ayan. Ba zan iya zama ba akwai bayan rayuwar matana na cikin hatsari. Daidai lokacin mai gadi ya bude ido da taimakon ayan ya tashi ya zauna. Sifi ya zo gaban shi ya ja tebur ya zauna ya ce ya kake ji da fatan za ka iya amsa tambayoyi na. Gida mai kai isi ya yi sifi ya ce good. Me ya faru? Faɗa min. nan ya ba su labarin duka abin da ya faru ya ƙara da amma lokacin da ya yanka min cinya dan na ce kana gidan abba ce min ya karya ne hajiya ta ce mai kuna nan da sauri ayin ya miƙe tsaye ce hajiya ke ce ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma ƙiba mai yawa wannan damar ku ce domin wannan maganin namu mai suna boys yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace domin shi wannan maganin yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199 Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gifta ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka samu, ga masu buƙatar turarrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu wato 081 42 80 0199